أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayin halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai. waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi wacce ta dace da ashirin ga watan Sha'ban. Hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. wadda ta dace da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na Masjid Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na al'aqiratu fahawiyya wallafawar al Abu Ja'far al-Fahawi Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi yau kuma shine darasinmu na saba'in da biyar a cikin wannan littafi mai yiwuwa ya zama na ƙarshe a cikin littafin a mu da ta gabata mun tsaya a fakara ta ɗari da biyu fakara ta ɗari da biyu fakara da take yi mana magana akan kai mana magana akan abin da ya shafi riko da aljama'a muka yi bayanin me ake nufi da aljama'a da sauransu a yau za mu tashi a fakara ta ɗari da uku fakara ta ɗari da uku malaike wa dinin lafi fil wa sana'i wahidun وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ملم أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى يشي ودين الله شكما الدين الله في الأرض والسماء addinin Allah a bayan ƙasa da a sama wahidun addini ɗaya ne addinin Allah addini ɗaya ne inda na Allah ne wanne ne wannan ya ce wa huwa dinul islam shine addinin musulunci ba wani Allah bai da wani addini da ya yarda a yi sai addinin musulunci me yasa ya faɗi wannan yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa inna ad-dina 'inda Allah al-islam lallai addini a wajen Allah addinin da Allah yake kallo a matsayin addini shine musulunci wa qala ta'ala Allah sake cewa raditu lakumul islama dina kuma na yarje muku na yarda muku da addinin musulunci a matsayin addini malaike wannan dalilai guda biyu suna cikin dalilai da yasa malam ya yanke hukuncin cewa babu wani addini in na Allah ne a duniya ne ko a sama ko a bayan ƙasa in dai addinin nan na Allah ne to addinin musulunci ne shi kadai ne shi kadai ne babu wani in ba shi ba waɗannan ayoyi da malai kafa hujja da su ayan farko a cikin sotu ali imran aya ta goma sha tara a cikin sotu ali imran Allah ce inna dina inda Allah islam lallai addini a wajen Allah shine al-islam shine musulunci in dai a wajen Allah ne to addini shine musulunci haka Allah madaukakin sarki yayi declaring har Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk wanda ya saba ma wannan din ya saba musuluncin ya saba ma musulunci da koyarwa da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi to wannan ya kafuri ne ba addini yake ba ya kafurce ma Allah Allah ce inna ad-dina 'inda Allah islam sai ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab Allah ya ce lallai addini a wajen Allah addinin da Allah ya da ayi shine musulunci sai ce waɗanda kuma aka ba su littafi Yahudawa da nasarakin. ba su saba ba ba su ƙidin addinin Allah ba su ƙidin musulunci ba sai bayan da ilimi ya zo musu ma'ana da ilimi suka ƙeƙashe suka yi kunnen kashi suka ƙi musulunci sun san cewa musulunci ne ga addini Allah ce kuma sun yi haka ne baghyan bainahum saboda zalunci da ke tsakaninsu saboda sun su dama a zalimai ne to abin da suka yi da suka ƙi bin musuluncin menene sunan shi kamar tambayi Allah ne sunan shi sallace wa man yakfur bi ayatin lahi duk wanda ya kafurce da ayoyin Allah ashe kin bin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mafil da masunan shi menene kafurci yasa Allah ce wa man yakfur bi Allah duk wanda ya kafurce da ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab to lallai Allah maɗaukakin sarki ne gaggawan hisabi ne gaggawa ne wajen wajen yin hisabi Allah madaukakin sarki sari'ul hisab to kaga wannan aya ta tabbatar da cewa duk wanda ya wani addini wanda ba musulunci ba sunan shi kafiri sunan shi kafiri an gane ku ayan da mala ya kawo na biyu aya cikin suratu suratul ma'ida aya ta uku a cikin suratul ma'ida bayan da Allah madaukakin sarki ya declaring wasu abubuwa da ya haramta ma ya haramta mana mu ci حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ألا كذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني سألة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم bayan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata wasu jinsin abubuwa da ya haramta mana sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ya haramta mana wannan ne ya haramta wannan ne ga wanda ya shi musulmi so da musulunci shine addinin da aka yi da yi Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau wannan ranan ranan arafa a filin arafa annabi sallallahu yana tsaye a arafa Allah madaukakin sarki ce al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin na cika muku addinin shari'a na Allah madaukakin sarki halal da haram an cika wa atmamtu alaikum ni'mati duk wata ni'imata na cika shi a ku tunda na kubutar da ku daga duhun jahilci zuwa duhun imani da musulunci da yadda da Allah wa raditu lakumul islama dinan kuma na yadda muku da musulunci ne shi kadai a matsayin addini musulunci kadai na yadda muku ku riƙe a matsayin addini to kaga wannan ma declaration ne daga Allah maɗaukakin sarki da yake tabbatar da cewa addini dai indiya na Allah ne za ka yi ko musulunci ne kawai za ka yi duk wani addini wanda kai ba musulunci ko ba addinin Allah ba ba addinin Allah ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah sai yake cewa qala sharih rahimahullah yace Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi yake cewa fadinul Islam وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله yake addinin musulunci shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya shara'anta ga bayansa a bisa harshen manzanninsa a bisa harshen manzanninsa bi ma'ana abinda malam ibn Abdul Aziz al-Hanafi yake sai nuna mana shine da aka ce ka yi musulunci karka ɗauka musuluncin ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya fara aka fara kiran addini da suna mai musulunci a sai ke nuna maka cewa fa dukkan manzannin Allah abin da suka yi shine ne musulunci an fahimta ko in ka so karanta Qur'ani karanta Qur'ani annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minin ko ko ana awwalul muslimin ko wa ana awwal in tumutu ilayka wa ana awwalul muslimin lokacin da yace rabbi arini anzur ilayk ce Allah ka ban dama in ganka ko bayan da ya suma ya farfado yace tubutu ilayka ya Allah na tuba zuwa gare wa ana awwalul muslimin ya farkon musulmi a cikin wannan al'umma dai ni ne farkon musulmi ko annabi Sulaiman da aka zo masa da gadon wannan sarauniyar malikatu saba me yace wa utula wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin ci an ba mu ilimi kafin ita kuma mu musulmai ne ko kuma mu musulmai ne annabi yusuf alaihi salam addu'an da ya ma shine Allah ya dauke shi ran shi yana ni musulmi tawaffani musliman wa shi annabi ishaq ha alƙawarin ya dauka kenan da iyayensu kafin ya rasu ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima isma'ila wa ishaqa ko wa lahu to haka ka ta ka ta karantawa ka ta karanta Qur'ani haka zaka ta zaka ta zaka ta gani to haka shine malam Ibn Abi Isa kan sai yake so ya nuna mana wannan kamar da hasu Nasiruddin Albani yake na kaltowa ma'ana aka ce musulunci shine abinda Allah ya shar'anta mabayinsa a bisa harshen manzannin Allah ma'ana duk manzo da Allah ya aiko abin da wannan manzan ya zo da shi ya karantar da bayan Allah da aka aiko shi zuwa gare su sunan wannan abu mere ne musulunci an gane malaki wa aslu hadha din wa furu'uhu riwayatuhu 'an rusul yace asalin wannan addini da furu' rassa na addinin gaba da an rawaito su ne daga manzanni yace wa huwa zahirun ghayatu dhuhur kuma a bayyane ke kuma ya kai matuƙa wajen kasantuwan shi a bayyane abu ne wanda ba koye yake ba yace yumkinu kullu mumayyizin min saghirin wa kabirin wa fasihin wa a'jam wa zakiyin wa balid an kula fihi bi aksari zamani yace ya dace ga kowane wanda yake mai hankali mumayyiz wanda yake bambanta tsakanin damansa da hagunsa karami ne ko babba balarabe ne ko ba ajami a me wayo ne ko mara wayo ne ya dace a gare shi shiga wannan addinin a iya lokacin da ya samu dama kare ce to ai yanzu ne ina da gobe ina da jibi a fi aksari zamanin yake wa innahu yaqa'ul khuruj minhu bi asra'i min zalik yace saboda fita daga musuluncin ya fi tsauri sama da shiga musulunci abinda mutum zai yi fice daga musulunci yanzu yanzu ya fi tsauri sama da abinda zai shiga musulunci malai ce ne ta ce yace bi asra'i min ya yace min inkari kalimatin ila mutum kawai yayi inkarin wata kalma ce ta ya ce bai yarda da ita ba ya fita kenan ba Autar zibin ko ya karyata wata kalma kawai na alkur'ani ya fita kenan ba aw mu'arabatin ko ya kishiyanci ya ce ga wani daban kuma yana ganin wannan din tafi na Allah shi ma zai fita nan. aw kadhibin 'ala Allah ko ma Allah ƙarya da gangan ya ce Allah ya ce alhali ƙarya ne shi ma fita ne hanyar fita ne ya ce aw tiyab fi qaulin lahi ta'ala ko mutum ya yayi kokonto kan maganan Allah ya rinka kokonto shi na maganar nan da Allah ya gaskiya ne kuwa yana kokonto anya a dai bincika fita kenan aw shak fi ma nafa Allah anhu shak ko ya yi shakka abinda Allah ya ce kar a yi shakka akai sai shi yayi shakka shi ma hanyar fita ne aw ghairi zalika mimma fi ma'ana ko makan ko wani wannan cikin abin da yake maluma suka ambata abubuwan ridda babuka da suke magana a kan ridda to kaga ya zama wajibi duk wani mai hankali ya yi kokari ya za ya tabbatu ne a addinin bayan da za ya yi ya fita ba so da shi ne addinin Allah mara ya ce faƙaɗi dallar kitabu wa sunnatu ala zuhuri ala zuhuri dinin islam ya ce alƙur'ani da sunna sun yi bayani akan bayyana da ɗaukaka na addinin musulunci yace wa suhulati ta'allumi da kuma saukin koyon addinin musulunci babu wani abu wanda yake da saukin koyo kamar musulunci babu wani abu da yake da saukin koyo kamar musulunci musamman in kana rayuwa a garuruwa na musulmai hmm? a garuruwa na musulmai ba inda zai wuya ka je ka samu wani kake kana so ka fara koyon karatu ya ce to kaza za ka biya ko ba ka bane da duk sati muna haduwa a ko amma ba wani ba wani ke biyan wani abu zai ya biyo ko kudin mai ba a ce kawo ba mai a janareto sai an hada kudin man mu janareto kafin wanda bai bayar ya tsaya a waje ko ya yi nisa da ba zai je speaker ba to baka ma zo ba an sa speaker ka ji tun daga gida kana kwance yace to Qur'ani da sunna yayi bayanin wannan saukin wa annahu yata'allamuhu al thumma yuwalli fi waqtihi cewa Qur'ani da sunna sun nuna wasu maruduna suna zuwa su ne al su zo su koya sannan su koma kuma su zama su ne jagorori a lokacin su a zamanin su yake waqtilaku waqtilaku ta'limun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-alfaz bi hasbi man yata'allam haka kuma sabanin da ake samu na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu lafuza da yake amfani da su wajen karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ana samun wannan ne saboda gwargwadon wanda shi ake karantar da shi din kowa duk wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyon karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da shi ne irin abin da ya dace da yanayin shi an gane abin da ya dace da yanayin shi shi zai koyar da shi wanda da yawa ba ma fahimtar wannan akwai maganin da akwai wa'azin da za ka yi a amma ba za ka yi a wani wuri ba amma kuma wanda za ka yi a gurin ba za ka zo ka yi ba an fahimta ku shi yasa ga hadisi ga kanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafi soyuwan aiki a wajen Allah sai ya ce kaza zaka ji wani shi ma ya sake tambaya menene mafi soyuwan aiki ta ga wani abu kuma daban shi kuma aka faɗa mishi kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallon to shi wannan ina ne yake da matsala to sai nuna mishi wannan ne sai je gyara inda yake da matsala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta yace fa in kana ba'idul wafan in wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya zo daga guri mai isa garin su na da nisa yace ka bamam bin sa'lab al-najdi kamar irin su baman bin sa'lab al-najdi wanda tsoron daga najd wa wabdu abdul qais da waɗannan mutane da suka zo ‘yan ƙabilan Abdulkais. To, ire-irensu in suka zo, allamahum malam ya sa'uhum jahalu. To, abin da maza Allah sallallahu alaihi ke mai da hankali wajen koya musu shine abin da bai kamata su jahilce shi ba. Ce koya musu shahada da tauhidi da sallah da zakka da azumi. Sauran hukunce-hukuncen furo daga baya sa koya, tun da sun zo su koyi wani abu ne su koma garin su ba san ya shi za dawo ba. to sai mu zalla yi bezir din su akan abubuwan da bai kamata musulmi bai sani sai sai katar da su a gudu yace ma ilmihi anna dinahu sayanshuru fil afaq duk da fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa fa addinin zai yaɗu duk duniya ai ya sani kuma ya faɗa mana wala ga wani amma kuma yanzu ga wanda yake magana da shi to kuma a daidai nan za a gane kuskuren mutane da yawa kaga wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi yake bi shine tsarin da malaman mu suke bi za ga an yi wa malami yana Kano ko yana Sokoto an yi masa tambaya ko yayi karatu ha Shi ne dauko wancan fadawan da wancan karatun yanzu yana so ya hukunta maka shi a kete yana faruwa ai ko shi yana karatu ne da waɗanda suke mi suke gaban shi waɗanda suke gaban shi ai ba kai da ni da ku bane suke gaban shi wanda suke gaban shi ya karatu ne gwargwadon abin da su za su iya ne ɗauka wani duk da ya san zai iya yaduwa amma shi ya san da wa yake yi kamar abin da malam albani zari Allah ya dan shi yake magana ne yake cewa duk lokacin da kaje mun yi karatu sai kike ganin wannan karatun ina ya dosa yake to ba ka cikin wanda aka yi da su ne amma wanda ke cikin waɗanda aka yi da su shi ya san inda karatun ya dosa to haka ma annabi sallallahu alaihi yake karantar da duk ya san karatun zai addinin musuluncin zai yaɗu amma kuma sai koya musu wani abu ke bantacce da ya shafe su yace wa yursila wa yursulu ilaihim man yufaqqihum fi sa'iri ma yahtajuna ilayhi in sun koma kuma sai aika musu da wani wanda zai je kuma ya koya musu sauran abubuwan da suke bukata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake wa man kana qaribul watan wanda kuma ya kasance shi yana kusa ko dan gari ne ko wanda kai ya wanda kuma yake kusa ko dan gari ne ko wanda garin shi yana kurkusa ba shi da nisa to shi kuma in yazo wanda yumkinuhu al-ityan kull waqtin wanda zai iya zuwa kowane lokaci yana daukan karatu to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi haythu yata'allamu ala at-tadrij shi kuma wannan sai a ringa koya mishi abubuwan daki daki abin da akwai ma wa'incan lokaci da shi kuma sai a ringa bi step by step saboda an san yana da time gobe yana da time jibi yana da time anjuma zai dawo gobe zai dawo jibi zai dawo anjuma yace aw kana qad alima fihi annahu qad arafa ma la budda min haka kuma wanda yazo wanda kila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abin da akwai ma wani shi ya riga ya sani to shi kuma sai a ɗora mishi daga inda inda ya tsaya sai a ɗora mishi daga inda ya tsaya to kaga a lokacin in wancan da shi ko bai san kowa ba yana gurin sai ji kamar ba da shi ake yi ba ko ba haka bane shi yasa za ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya musu sabai wani abu in suka ce ba zan faɗa mutane manzo Allah sai ce a kar ku faɗa a ko yanzu an koya musu abin da ya dace da su ne su sauran mutanen yanzu ba su kai su san wannan ko ba an fahimta ku to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantarwa to haka ga wata duk wani mai karanta ya karantar sai ce au kana qad alima fihi annahu qad arafa ma la budda min to ajabahu bi hasbi halihi wa hajatihi shi kuma in ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa abin da ya kamata ya sani ya sani to in ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bashi amsa da gwargwadon halin shi da bukatun shi yace alama ta dullu qarinatu halis sa'il akan abin da ke nuna da ke da alaka da halin shi wanda ya tambaya wanda ke da alaka da halin shi wanda ya tambaya malaka ka kaulihi kamar fadin da ya ma wannan wannan sahabi da ya zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa wa'azi me yace yace qul amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙin sai kuma ka tsayu a kan wani sai ka tsaya a kan wani haka isfotu mazalla sallallahu ya riga ya san cewa ya san me yake nufi da imani me yake nufi da rukunnan imani me yake nufi da tsayuwa akan imani me ya tattaru a karkashin tsayuwa akan imani a daidai lokacin da kuma wani ya ce mishi Autu ne sai ce mishi la taqbab shi kuma ya kila ya san wancan imani da Allah shine abu na farko amma kuma yana da fushi shi kuma nan da ya nemi wasiya aka ce mishi qul amantu billahi thumma taqim shi kuma Abdullahi dan Abbas da ya nemi aka ce mishi ittaqillaha haythu ma kunta duka wasiya suka nema a musu amma kaga wasiyan ya me ya bambanta so da kowa an faɗa mishi gwargwadon halin shi da yanayin shi an fahimta ko kamar wanda suka suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mutum yana da mata da azumi da rana zai iya sumbantanta manzo Allah ce a wani ya zai tambaya manzo Allah ce mishi eh to ya kenan kaga wancan matashi ne sabon aure ne saka ta mishi a shi kuma wannan dattijo ne saka ta mishi eh kaga bi hasbi halihi bi hasbi halihi an gane ku sai malaki wa amma man wa amma man shar'a dinan lam ya'dan bihi Allah فمعلوم أن أصوله الملتزمة ملتزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم yace amma duk wanda ya shar'anta wani addini wanda Allah madaukakin sarki bai izini da ai wannan addinin ba to sanannen abu ne cewa asali abin da ya lazumci wannan abin da ya kata siffanta wannan abin da ya siffanta da shi to baya halatta a ce wannan abin daga Allah ne yace wala an ghairihi min al-mursalin baya halatta ce wannan abun daga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ko baya halatta a ce wannan abun daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin manzannin Allah yace id huwa batilun so duk abin da ba Allah ya ba da izinin ayi ba barna ce bata ce barna ce yake wa malzumul batil batil kuma babu abin da ya dace da bata sai bata so ta jingina shi da wani abu mai kyau wanda ba fata ba ba wanda yake daidai wannan kuskure ne yace kama anna lazim alhaq haqqa kamar yadda babu abin da ya dace da gaskiya sai gaskiya to haka babu abin da ya dace da fata sai fata an gane ku sai malai har yanzu cikin magana akan abin da ya shafi addinin namu sai ce shi musulunci wa huwa bainal ghuluwi wat taqsiri shi musulunci yana tsakatsaki ne yana tsakanin wuce iyaka kuma yana tsakanin mai kafa kaiwa inda aka ce a kai alhulu shi ne wucewa a wanda ba shi kishiwa wuce gona da iri ko? Mhm. Allah maɗaukacin sarki ya hana mu la ta hulu fi dinin kada ku wuce iyaka a dinin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hulu har a karan kai shi shi la ta tsoroni kama afratin nasara المسيح ابن مريم karku kuzuzuta ni ku wuce da ni matsayina kamar yadda nasara suke game da annabi isa dan maryam fa inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasul yace ni bawa ne saka ku ce bawan Allah ko manzon Allah kaga huluwi ke to musulunci baya koyar da huluwi baya koyar da wuce iyaka sannan musulunci bai dada a taksir ba shi mutum ya kasa kaiwa inda ya kamata ya kai shine a tafsir ba a so kuma mutum ya samu tafsiri ya kasa kaiwa inda aka ce kai ba a son wannan shi yasa aka ce mana fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokan Allah mastata'tum mana iya karfin ka shi ne ma'anar istifa'a din ba na nufin kawai kaɗan ka ce to an ce ayi mastata'tum kamar yadda malamin yake ba da misali yace inda za ka gane fassarar wannan shine a ce misali masallacin nan an cika shi da kuɗi sai a ce ka shiga ka ɗiba iya ƙarfinka dala za ka ɗiba ai sai an jawo ka ku sai ka rasa yadda za ka yi to shi ne ma'anar mastafatun ɗin karka ƙin abin da kake da ikon yi a lokacin da ya kamata ka yi ka samu tafsiri ke to musulunci bai da tafsiri ba kuma kar ga in abin da aka ce kai sai ka wuce kai guluwi kenan ko musulunci bai da guluwi an fahimta ko yau sai ce to musulunci yana tsakanin wani sannan wa baina tashbihi wa ta'til a gabanin asma wa sifat kuma ke musulunci yana tsakanin at-tashbihi wa ta'til shi musuluncin da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shi ba wani tashbihi mana baya kwatanta Allah da bayinsa ko baya ta'til babu ta'til a ciki shine babu kore ma Allah sunaye da sifofi musuluncin da Allah ya koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a wannan a tsakani yake abinda Allah ya tabbatar na siffa da suna yana tabbatar mishi ba zai kwatanta shi da wani ba daga cikin bayan Allah ko ba zai kore ba an gane haka su mushabbiha sun sun sun kai makwara sai komawa suna siffanta suna cewa suna kokarin kamanta na Allah da na bayan Allah su kuma mu'attila su jami'a kenan da su mu'tazila da sauran su kuma sai suke bi korewa ne gaba ɗaya Allah ya ce sun ce mm karka ce ba ka dai karanta ma ka bar shi an gane ko to musuluncin da Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to yana tsakanin guda biyu ne bainat tashbihi wa ta'til sannan wa bainal jabri wal qadari musulunci yana tsakanin jabariya da kadariya jabariya su ne masu kafa hujja da kaddara kadariya su ne masu kore kaddara A gane ku su ne jabariya su ne waɗanda za suna cewa duk abin in Allah ya azabtar da kafiri a lahira Allah ya zalunce shi subhanahu cewa ai ai Allah ne ya kaddara mishi kafircin saboda in ya azabtar da shi ya zalunce shi to musulmai ba haƙwa kwafe da wannan sannan kuma kadariya su kuma suna korewa ne gaba ɗaya cewa duk abin da ɗan adam ya yi nashi ne Allah bai da wani input to kaga musulmai su ko ba wannan bane su ba su da jabariya ba ko ba su da mai kadariya ba Allah shi yake kaddarawa amma kuma ya ba bawa dama kuma Allah ya tabbatar aya da wa mata sha'una illa kaga ya tabbatar da kuna da mashi'a kuma ya tabbatar da Allah yana da mai. mashi'a inna hadainahu sabila imma sha'a wa man sha'a fali wa man sha'a haga musulunci kenan Bainar jabariya wal Ya ce wa bainar amni wal iyas kuma musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu shi na tsakanin yadda da azaban Allah da kuma masu cire tsammani daga rahaman Allah al'am shi ne mutum ya sanya ce a to kawai kawai shi kenan da kuma wanda zai ce a shi ai ya ce cire tsammani Allah ba zai taba ya taimi shi to musulmai ba sa wannan al'amci ne da Allah madaukakin sarki zai masu shi yace afa aminu makrallah wala ya'manu makrullah illa al-qawm zalim ko ce sun amince kenan da azaban Allah Allah ce babu wanda zai aminta da azabansa sai wanda ya zama wanda ya hasara wanda ya zama zalimi zalunci kansa to haka Allah ya hana mu da ayya'a لا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله an gane ku to kaga mu musulmai muna tsakatsaki ba ma cire tsammani duk abinda mutum yayi yana sa ran in ya tuba Allah zai ne zai yafe mu zai ne tuba to wala tayasu annabi yaqub yusuf shine aiko da suka ce ya na ya ya bani yazhabu rihu ya bani yazhabu wa tahassasu min yusuf wala tayasu min ruh wa akhihi wala tayasu min ruhillah yawa jazakumullahu lafairar to ga ya nuna musu kar ku fidda tsammani kar ku fidda tsammani ba kuna nima wajen Allah ne. to fi daga nima to musulunci bai fi fidda tsammani ba ko menene da lahira da duniya ba da fi da zamani. ka yadda sun tunda wajen Allah kake nima to Allah zai maka to wannan shine musuluncin da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yace bainal ghuluwi wat taqsir wa bain at tashbih wat ta'til wa bain al jabr wal qadar wa bain ah, wa bain al amn wal iyas to malam Abu Ja'far al-Tahawi bayan ya gama ka wannan sai ce fa hada dinuna واعتقادنا ظاهرا وباطنا duk abin da ka karanta tun daga farkon wannan littafin yace wannan fa shine addinin mu. wannan shine abin da muka kudirta muka yadda da shi a zuciyarmu da batin da zahiri da batini da zahiri abin da muka yadda da shi ke wannan shine abin da muka yadda da shi kuma wanda ya da wannan shine ahlus sunna yace wa nahnu bura'a'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyana yace mun barranta daga Allah Allah ya shaida ba mu ba duk wanda ya saba ma abin da muka ambata ko muka yi bayani shi a wannan litafin ba mu ba shi Allah ya sani ba ruwan mu da shi wala yace wannan shine addinin mu shine itikadin mu an gane ku to kaga wannan anan malai na koya mana wani abu abin da yake koya mana shine abin da kai da shine daidai kai da shine daidai to karka koyi karka koyi ko a ina ne a mai aikin banza ma ya bayyana shi ya san farfarna yake kuma ya bayyana to sai kai da kake daidai ha ɗan banza ma ba ba akwai magana da suke cewa wai wai mai uba ma ta goya balle ni wai wanda ta cikin shege ne suke ce mai uba ma ya goya balle ita <laughs> an gane ko duk abin da ka yarda da shi shine daidai to karka boye ko a ina ne wannan shine abin da na yarda da shi wani zai ce maka to ai gawa ne yana kaza gawa ne yana kaza gawa ne yana kaza jiya wani ya turo mun wani abu a whatsapp akan wani abu da ya ta mun magana a kai ina dora shi kan da abin da yake daidai sai turo mun maganan wani malami wanda ya shahara ƙasar na a whatsapp to ga wani ma ya ce kaza sai mishi rufa ya ce ta kowa yana addini yadda ya koya ne yadda ya fahimta shi haka malamin shi ya koya mishi kuma ba haka malami ne ya koya mun to tun jiya da safe dai bai da reply ba yau so karka karka karka bendin ma fredo kai abin da ya zama dini. mala yace wannan shine addinin mu shine abin da muka yi da shi zahiran wa batinan kuma duk wanda ya saba ma abin da muka ambata muka yi bayanin sa to ya Allah ya zama shaida babu ba shi mun barrata daga gare shi sai mala yace wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki an yi sabbita na alal iman muna roƙon shi da ya tabbatar da mu akan imani wannan addu'an manzon Allah ne Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa bai taba yin sallah idan rafa ce a sujada sai Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya ne jujju ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka kuma shi ma yake yace nas'alullah ta'ala an yuthabbitana ala al-iman wa an yaqtima lana bi ya muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani ya zama ƙarshen ya zama mu tafi gaban Allah muna masu imani cikakkiya Allah Allahumma amin wannan annaban Allah suna faɗa azun ka ga makaranta ayan annabi so tawaffani musliman wal hiqni bis salih yace wa ya'simana min al ahwa'il mukhtalifa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga soye-soyen zuciya waɗanda ta safa ma shari'an Allah. Allah ya mana ga ya ba mu kariya da gare su. Wal ara'il mutafarriqa da ra'ayoyi na rarraba mutane daga hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi Wal radiyya da mazhabobi munana na barna na datti. Sai ma ba da misali, mislul mushabbiha, kan misalin mushabbiha. Wal mu'tazila wal jahamiyya wal jabariyya Allah duk ya kare mu daga waɗannan hanyoyi sai malam albani yake cewa rahimahullah ya ce ni kuma sai na ƙara shi malam ya kira Shabbiha, da mu'tazila da jahmiya da jabariya da kadariya yake wa gairin ko shi ma lalbani sai shi sai kara sai ce kal kamar masu taƙalidanci الذين dinan wajiban دينا واجبا على a من جاء بعد القرن الرابع من الهجرة waɗanda suka sanya ta ƙalidanci ya zama shi ma addini ne kuma wajibi akan duk wanda ya zo bayan ƙarni na hudu na hijira har malam yana rage da masu taƙalidan mazahib an gane ku ce ga qur'ani ga suna ce mazhaban mu kaza malam albani ce to su ma Allah kare mu daga gare su ya ƙara da su saboda shi ma wani wata bid'a ce mummuna kuma inda suna da hankali inda suna da hankali da ba za su yi ba yau misali mutum zai ce maka shi ba malike ne saka duk abin da bai tabbata a malikiya ba ba zai yi ba to tambayin da ya kada ka fara bishi ne malikancin wanne yake yi malikancin madina ko na misra don imam malik yana ɗalibai mafi shahara su ne ɗalibansa na madina da na misra ko kuma kowanne da ra'ayi shi a a misiran kuma wanne a hatta ɗaliban ibn qasim su ma kowa da ra'ayin shi karanta muktasar mana tun a risala haka da an ce kaza amma wakila to wanne ne shi yake yi a ce kaga wanda yake duk wanda ya karanta wannan bai kace zama takalibi ba da inda za a samu inda takalidanci daidai ne to da su din bai kamata su samu safani ba ko mu gane to na farko ke na biyu wane ne babban malami imam shafi'i hmm? imam malik bai da malami duk duniya bai da malami kai imam malik imam malik amma kuma ya ne ya saba mishi kai kuma da kazo kace kai shafi'iyyar kace in ba shafi'iyya ba ba za a yi ba to shi kuma shafi'in ya saba malamin shi ma ko gani ba imamu abu hanifa amun sha bai da bai da almajirai kaman abu yusuf da eh, abu ishaq Abu Hassan. duk duniya bai da malamai bai da dalibai kaman su amma su din in ka raba mazhaban hanabi abinan nan kashi uku sun saba mishi a kashi biyu kashi ɗaya ne suka dace da shi sun saba sun yi watsi da two over three na abin da suka koya a sau saboda sun fahimci kuskure ne kai kuma da ka zo yau a karni na goma sha biyar ka ce in ba nashin ba ba daidai ba ne su da su su ne suka zauna a gaban shi sun ce a'a kuskure kai ka ce ba haka ba ne kai kuma kila da kai ma da baka da tabbas na abin da aka faɗa maka nan ya faɗa ko bai faɗa ba ba ko gani ba Imamu Ahmad a cikin manyan malamansa da yake ji da shi yake ji da su akwai wa akwai imamu shafi'i akwai imamu shafi'i amma ya saba mishi ko ba ka bane malaman hadisin da kace ba za ka yi aiki da hadisin su ba so su aka koya musu hadisin sai ku kwaya musu hadisin imam malikin ne imamu shafi ne, imamu ahmad ne. duka malaman kutubu fita din nan gaba da biyar gaba ɗaya ɗalibai imamu ahmad ne imamu tirmidhi ne kada aka ce da ya karatu da imamu ahmad bukhari muslim abu dawud ibn majah nasa'i duk ɗalibai imamu ahmad tun da ta kalilanci addini na zai koya musu wato amma fa ba a saba ni ma haka na karfo kuma haka na baku kuma haka za ku bayar ba canji ko haka bane ada ta yaya haka kaga wannan shi yasa malai ce to su ma kai addu'a Allah tsare ka daga irin su ce wa a'radu bi sababi dhalika 'an al-ibtida bi nur al wa sunnah sanadiyan wannan suka juya baya saboda sababin wannan suka juya baya suka bar shiriwa da haccen alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattahamu kulla man hawala al-khalas min al-jumud al-madhhabi kuma suka tuhumi duk wani wanda yayi kokarin ya kukuta daga daskarewa na mazaranci sai su tuhume shi Imam Shafi'i har al-qunutu jahilan almajirai Imam Malik sai rinka nishi saboda ya saba Imam Malik amma sallaci aka rinka al-qunutu akan ma mu Shafi masallata ka rinka alƙunutu a kai shi har kuwa baya bayan nan akwai har yanzu akwai kasashen da in kai guraren da in ka je kai wani abu safanin mazhaba in ka in kana da gata kenan a zage ka amma sai har duka zama. ana da cewa abin da yan biriya ke cewa wai Sheikh Muhammad Nasir Albani baya bin babanki sallah to me yasa dai baban sallah su sun tashi ne yan mazhabar hanabila ne amma shi ya kai karatu ya fahimci addini masallaci ne suke da shi guda ɗaya amma kowane ɗan mazhaba suna da limamin su kowa zai zai sallah ne da limamin mazhaban shi ko baban shi da limamin mazhaban su a ko ba su ne suke sallah farko shi kuma zai shiga sallah da limamin farko ya fito ya harkan shi sai ake ce wai bai jin baban yi sallah kaga ka jin laka dauka kaman ko ya kafirta baban ne a sai da baban shine limami na uku na mazhaban su sura sai sallah na uku shi kuma yana ki gane al-imamin farko a farkon lokaci ya sallah shi so da ya fahimci wannan shine musulunci yana wannan a ku wani ya ga wannan ba lokacin da muke religious wallahi saboda bala'i suna yin sallah kafin lokaci saboda kar su bi kowa sallah suka yi limamin su daban komai nasu daban har 'yan ɗariƙa sun haƙura da wazifa da muka zauna da su muka tattauna da su a fiyankuna amma su waɗannan 'yan ƙarƙashi da limamin su daban sallan asuba saura minti goma ma mu kira sallah zuwa zo da sallah musu. Zo da sallah musu. haka muka yaron ga gama miliyoyin su aka fara juma'a su ka kai kara ya za mu yi juma'a sarki bai sa hannu ba Wai da wannan ne za su rusa juma'a mu cewa sarki bai sa hannu ko ba dalili ba kenan su suka kawo idea a yi juma'a suka nemi limami ya fito daga cikin su kowa ya ce bai dawo kudin kowa sallah sai mu bi ku sai aka yi da aka yi tun da ba dalili sai suka kai kara mun yi fara juma'a ba da izinin sarki ba saboda aka zuwa hana mu to ga wannan jumudi to suka tuhume su duk wanda ya yi ya fita daga wannan jumudi sai a tuhume shi ko a ce bai karatun bikin, ko a ce bai girma malamai ko a ce bai da kunya ko a ce ai asalin shi bai hude ne ko haka ba ne da abin da ake faɗa kenan ce asalin shi bai hude ne to sabon ma ba musulunta suka yi ba duka za a fara Allah ka shirye da mu amma shekaran jiya mun ji sako ko daga malam babba ko za mu ga za a bi sakon ko ba za a bi ba ba ka ji sakon ba ko daga malam babba ya ce duk wani ɗan izala ko in dai ɗan izala ne ko ya yi yana tawaye ko kuma ɗan izalan da ma shi baya ƙungiyancin baya wannan in dai ɗan izala ne alu sunna ne to kuskure ne ƙauyanci ne kace ba za ka bi sallah ba ya ce ma jahilci ne ya ce jahilci ne ka ce ba ka bi sallah ko last two an yi bile ba abu ne faru da shi mafi aka ce mun yadda da kai mun san mutumin kirki ne kai mai addini amma gaskiya kai ba maji ba ne haka ba za ba ka rauni wannan ba sabon abu ne. ba sabon abu bane in ma kai baba kace za ka bayar sai a ce an baka suspension a kungiya mun sha zuwa mun sha zuwa daura aure da malamin ma rufai mutum ya rinya tana son miji ya ce mutumin kirki ne ya ce zai bayar aka ce an bai suspension ya kira ma rufa zo ka daura mun aure rinya na ko an bai suspension a kungiya sai ka ce da civil service Allah ka shirya da mu mala yace sai su tuhume su yace eh, wanda ya nemi ya fita daga wannan daskarewan ila tamassuki bi hadihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya ruko da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima sha'at lahum sai su tuhume su da duk abin da son zuciyarsu ya so musu za su faɗa musu duk maganar su ga dama sai malai kawo baitin imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna yace wa rahimallahu imamu sunna ya ce Allah ya ji ɗan jagoran sunna. iz ya ƙulu lokacin da yake cewa dinun nabiyyi muhammadun akhbaru ni'mal mutayyatu lil fata asaru la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi farra'u laylun wa hadithu naharu wa la rubbama jahala al fata atharu al huda wash-shamsu bazibatan laha anwaru mala yake cewa dinun nabiyyi muhammadun akhbaru yace addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah yace ni'mal mutiyyati lil fata atharu yace ma dalla da hanyar da matashi ya bi wajen iskan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la targhabanna anil hadisi wa ahlihi kar ka kyamaci hadisi da ma'abota hadisi so kalmar ragiba in ya ta'addi da an yana nufin kyama in ya ta'addi da ila yana nufin so shekara shi da faɗin manzo Allah famar ba an sunnati kaga an kawo raziba ma sai kaza fasara ta cewa duk wanda ya kyamaci. so da harabun nan fi'ili ne muta'addi yace la rabban na al hadisi wa ahli kada ka kyamaci hadisi da ma abota hadisi yace ce ra'yu laylun wal na nahar duk wani ra'ayi dare ne hadisi shine rana shine yini shine haske yace wala rubbama ma al-fata a al-huda yace za a iya samun mutum matashi ya jahilci hanyar shari'a washamsi bazighatul laha anwaru alu kuma ala halin rana ta riga ta bude ga hasken da mutum kuma ya bata ya kasa gane hanya ko bai faruwa yana faruwa in san zuciya rufe mishi a gane abin da malai ke nuna man shine in ka bi waɗannan ra'ayoyin da wanda dare ne to ko ga an nuna maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya bi ba ka gane ba za ka gane sai mala yace min alladhina khalaqu sunnata wal jamaa Allah ka tsare mu daga waɗanda suka saba ma sunna suka saba ma jama'a wa halaku dalalata suka rungumi bata suka ce su da bata za su yi yace wa nahnu minhum bara ya Allah ka shaida mu mun barranta da gare su ba mu ba su no we know them ko ba mu ba su yace wa hum indana dhullalun wa arbiya mu a gurin waɗannan batattu ne kuma datti ne batattu ne kuma datti ne malaike wa billahi al-asamatu wa tawfiq Allah madaukakin sarki shi muke maida neman tsira neman katanga daga gare shi kuma shi muke neman dace daga gare shi Allah ya ba mu katanga kuma ya ba mu dace daga gare shi malam albani ke cewa wallahu subhanahu wa ta'ala al-hadi lil haqq Allah madaukakin sarki shine mai shirewa zuwa ga gaskiya yace wa hadha akhiru ma aradna wannan shine karshen abun da muka yi nufin mu isar da shi zuwa ga masu karatu wa a asharna kuma zuwa gare shi muka yi ishara walhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbata ga Allah ubangijin talatai wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ya tabbata ga annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa da aminci baki da wannan shine karshen abin da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi na al-aqidatu at insha Allah ta'ala za mu ci gaba da littafin at-ta'liqul mukhtasar ala lum'atil li'tiqad shi sharhi taliqi ne na Sheikh Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullah akan littafi mai suna lum'atul i'tiqad shi kuma lum'atul i'tiqad din wanda ya rubuta shine Ibn Qudama al-Maqdisi Ibn Qudama al-Maqdisi shi ma daga cikin manyan malaman magabata shekara daya aka haife su da mai umdatul ku shekara aka haife su da mai al-maqdisi ko shi ma ibnu qudama al-maqdisi tare kuma kai karatu amma shi abu gari al-maqdisi ya riga ibnu qudama rasu shi mai umdatu akam ya rasu hijira shekara 600 shi kuma ibnu qudama ya rasu hijira shekara 620 Allah ya ji kansu gaba ɗaya gafarta musu wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam